tuwana ñugo ati ida soninde nya ado kitabu ñugonu naxa masalan almuntaka lilmajid ibn temiya ibn temiya kitabu ke nailul awqar ngani ke sharhunga shawkani gada sharhum muntaka ke ida kemutu ŋutu na almuharrar fil hadith ibn abdulhadi kitabu ke ado bulig almarami habi ibn hajar kitabu ke ado شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ادنك كتاب إدي وتو ni kencemeya ko hadisan ga benga gabenga adu khatam hatan ga keɓeedi ati fa fi kitab al janaiz masalan min al almuntaqa ati di kitab al janaiz muntaka ke e mana e ibn tema ɗenke kitab mana ibn tema kisme sahih agana koni hogaɓena simmana kismare ke mana kisme kisme ga ke kitab al muntaka ke igada haydani kitabe aljanaiz a hadi tanni manimei كميرو تنيري حديثانا نغاني إقرأ محرر في كتاب الجنائز إلى من من هذه تندميرو حديث باني أنا نغني إقرأ المرام في بن حجر غلك إلى أن تندميرو حديثه هلا أنا نغاني صحيح أما كبيرني شيخ الإسلام بن إيه، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أكتابك إلى أن كمه إذا أن كموه اللي تنيري أدوسي صحيح كيف يعني حديث أنه أثرنا إذا منتقى كتاب الجناز كم أدو تنيري محرر تندم أدو باني بلغ المرام تندم أدو هلو إذا أني يعني كيف يعني شيخ الإسلام دانك كتابي يا كمو أدو تنيري دو حديث السكي ما دقته وحكمه على الأحاديث كثيرا كهني أبنسون لنا أدا أجهن لنا أدا حديثا كمتي فرأيت أنه فاقها كما وكيف فيما ظهر لي والله أعلى وأعلم إذا نري jatennin da nyammogon cu suka humanten di ada kusukan makita na sahunya jatennin ni ampunya hadisan konten hillandin kaka a gangaba kiti ni hadisan kamma mogon be idan idani an gabi ya kuncu suka humanten idan ke suka humanten na mana kako ni nanti shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ana gelli tuwana konkontenye hadisan bangenga hadisan tuwaxungama tuwana قلت kadi وقد راجعت عددا كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مجموعه الحديثي فوجدته موافقا للأئمة أو لبعضهم ما دقة عبارته رحمه الله أتي إذا ساغن دنيا نهين دنيا حديثا نبينو كيتي كمام ni iho gabe di ado tuano nga ida ida mema ga gemwa sahe wala kanga ido tuano nyugonu da ado tuano nyugonu da mema ga gemwa kitu ko ho gabe den kanga nyini kebe ga ni sihemo nga kempo sirenda aw haram parenda aw juppe anga nyini aw gabe ko ma aw gabe shaykhul islam muhammad ibn abdul hayy bi an yuqarrara ala tullab al على fi al في al shar'iyyah وينبغي الاعتناء به شرحا وتوضيحا مجموع كبه هكذا كي أغرى كنت هنادا ككتاب أن قوى إن كسبت دي قرلم كما جامعا إسلام جامعا دي وهكذا أن قوى دو سغلين أن يتادا ككتاب بركانتي صرحا دنا أدونا بانغان إذا شيخ الإسلام كرغري أكتاب التوحيد كدي kenda bar mo angana tempai atwa nga bangiran da hadisan karang kaga siri siri ado hadisan tana kita ke kita be ha kene ke ya asano ona asharu wallo na asharhu ndenjonga tawhidin kara ke da ken cuto wa hakaza ado kebe ga tawhidin bonon den kenga ni hilla kapenga aw gore da wotu gunne kitabe ga se ken cuto ko man den kamma nka ag daga mo gonni kannan kaga kitab tawhid kedi ana tarjama nyanya na babun dangan sahih kebe tagantenga ni Allah kitaben kamma aro kebe ga sahaba ka faren maga sallallahu alaihi wasallam walla tanu ga gemu kebe kamma tanu idan a tarjaman su kitab tauhidin di imma ni qur'ana nganya na tarjama babu tarjama ko ni imma anna ni ga di haditha nyani imma anna ni ga di to ana be nu ga kunga gemu kebe kamma kem palla gana babu nyim dugu ta tarjama ngam kem palle ana ayan caga kamma sahe ana ayan caga kamma kem palle ana sunnan caga kamma ana ana hadisan caga kamma sahe ni atwanu twanun digamu ñugonu masalan tabiino nun digamu ñugonu wala sahaba nu ñimme wala kunta kuntanan digamu ñugonu a akun konni na ayan manan bangandi wala na hadisa nyimme konni na amanan bangandi wala ataru asaru ganayinonga aga jongini ti babu kaya awa wakan kwanne sahim idan agana kusuka humantenya nan duguta anga ngalli anar masala nun kaga bugande agada aya nun be no kara agada haditha nun be no kara anar masala nun buganda nati masailun nyen kuya idan ba ke babu nun dabar ndi mo na tarjama liti na haditha na qur'ana aya liti na haditha liti ga mo wonde anga ne. bukhari kaga babunun da bar mugon na kiyade sir su gara bukhari karanga na babun kudda bar mugon pai na kitab tauhid ke da bar mugon pai anga sununan ti kusuna da bar mugon bane ne idan shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab kitab tauhid ke no gonde hadisan bange agana hadisan ko nan an Allah dan bin ko ni katta yemme yemme be gada hadisa ke bugande imma na ko ni hadisan kane imma na ko ni hadisan palle ki an gaba صحيح كان بهات نوا كنا كان اما غبانا كنا حليا او حديثا درجان قاغا او كم بانن غالبا جل صحيح او درجان حسن ين ولا صحيح ين ولا كان انغبانا بانغان عزو كغا انغبانا نكت كتاب يا كتاب كبي غرا صحن داغون صارتيا وصحيح البخاري أو مسلم أو ابن حبان أو مستدرك الحاكم أو المختارة لضياء المقدسي walla kenga ana kiten koni yemme be gara bugandi koy tirmizi sahandenga walla tirmidhi sirondenga walla tirmidhi tanangara kebe sahandi eh, hadith anunga koy nawawi da sahandi walla zahabi da sahandi walla na hadith kadda min fi kata bu dauda na kura kamma hon ta sanadun di ho kebe ga hadith ke sagandini mana na koy nanti hadith ke asren ni ku jalla na tay qaga bi dauda dengan mu'amba na ko nan to ko konna halle idan tuna kidin hadisan kamma ti meya amma ana mutumin na hadisan kitabun no ado hadisan to anu garanya mo haka tuna wa kidin hadisan kamma an ganyini ada asun mutumin na ga ada wasu munziri ai wala shaykh islam bin taymiya wala kanga ibn al-qayyim hakatuni ga hadisan koini agana koini an ganyini da nga hadisa kedi nkanga nyin hadisa ke manan ta hantanya ne kebe gani hadisa ke jati ngaranya na lampuntanya na aranya na so hantanya ne haka tina wake ka konni nka ke magabano wanne idan agoni amma babu goni bare na hadisa lampuntero ke di walla ke na hadisa sahne hadisa garantero ken no gonde ai awaso hini kannan ka kamma hadiya sahante nanti babu denga ada hadisar ta ma di ki hadisa lampuntenye no walla ki hadisa ni garenye ama kenda bare sahim awa hadisa nu gonu konna hakati ni so renye di to anu nyugo na tina so hanten no na tina lampuntenye ka ma di ki hadisa kel lampuntenye ni la ama kelle ka no gonde hadisa lampunten ka ganar tin nu no go gara ko mo gombe awaritina na duqi di hatan tin na nya du dangan huje ki ga me kitab tauhidin no gonde antadrum antadrum tan ni drum mun jaten ما يتعلق بأحاديث كتاب التوحيد مثلا كتاب التوحيد كحديثانو بغد جنجنتكم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد أدانيا تندمر باب نتمية كتابك أقهم أنتنا آية قبقب كما حديث حق بيغا كتابك نغني كاميرو تنبليرو حديث نعجكنيا كتاب توحيد نغني حديث نهليانونا أدكم قد دنجرا نهليا كمبرنا أسكهم أنتنا يانا منيا kame do tampile do hadisi tunni nkanto axunna ladi hillo ana da kunko dingiro hilliya kame kero tampille do hadisu naxati walla ngana jate kame do tampile do hadisu tunneayim bukhari do muslim walla kanga idu banan be kunda tandume do bane hilla anga ñin hadisanu ku tandume ko do bane bukhari muslim idi su hilla walla anga ñin hadisanu igonano bukhari makum filla muslim andi hilla wala muslim makum filla bukhari andi hilla in ka tandu me koro banen kan koni isu ko mantenga bukhari muslimu no kandi sahe ma ni bukhari da anga muslimu di wono ada anga ni wi hillo su ko mantende yani kenga kata tan tan eh, na kata e takan dengan takriban warni ta su ko manten kami do tampille do kata sahe idan tan karage do hadithu karage wanonga kunga kunta bukhari do muslimu di konga is hadiasa anto ñani xay walla kenga hadia siru ñanunga idan tankargaro karaganunga kunga iwa bukaru muslimu tanandi kun kagani hadia sahanto sahanto ñe sahe kunni hadia sahanto ñe idan at kutten toxo kannan kagayi hadisu segi sahe hadisu segianonga soren na funñadi to anun domenaxane idan kun jegi sorenadi warni tan numero bane aɗo tankargaro karoganga na kun kongame kunga ñana kamero tammu ado tumuya idan kamero tammu do tumma ngana kumbu kamero tampile do na gato da ku tento ko ku ko hadisu segi be ha kene kai so renga kunno gon hadisa hanan ni kan ka gai babu hanake abi sa'id al khudri hadisa hadisa ga tan qala ya qala musa ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi ki hadisa be ha kene kai so renga kedi tuanun do mena ganem hillandi babu ke nogonde eh, hillandi babu tammudo sikkandi صحيح sahih babu tammudo sikkan nogonde حديث haditha go ilati warawa بإسناد أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله إذن هلان دين هلاندين فايكنكيم كغاغا بها كنكي سوغي ناري باب تنبل دي باب تنبل دون يرون دين نغن دين فضل بن عباس حديثا إنما طيرة ما أمضاك أو ردك إذن باب تنبل دون يرون دين كغا سوغي ناري كحديثا نانديالا أصحان أصحانتين ما صحانتين حديثا نغتندي باب تنجكر بانا دندي أبي سيد الخضري حديثا غنو إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله إذا كاري تغبي هكين كيم سوغين هذه حديثا توان مع حديثا كرغندي باب تنكرغلو كرغندي جابر حديثا غنو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة إذا كاري تغبي هكين كي سوغين هكين تمون لي باب التنمر نغتن لندي آه، جبير بن مطعم حريثا أنهم أنت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء لإيال وهلكت الأموال فاستسقي لنا ربك فإنا نستشفي بالله عليك وبك على الله صحيح إذا كغبها كنكي حديثة سورة كغاغد صحيح إذا nyarundinni kannan kaxay babu tannumedo ابن جرير حديثا أن أنت حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثنا أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الترس إذا كاري تقبها كنكي سوغينا نغني إذا سبن اللي كان نقاغيا أغاقوني باب لغرك نغني حديث ونونا سوعنا كين حديث نغن سري سري سري سري حديث الأوعال وهو حديث مشهور عند سلف الأمة وقواه غير واحد إذا سربانة أنك حديثا ada semben di sogi kor kor kor nga ke hadita gagadi yala asahante ni wa yala lampunte ni wa yala nakunda idan kigagani hotanai kebe sogi ngadi kitabu tauhidin nogonna sahim idan kudingiro segiya babu lagare hadith al-a'al ma'ruf ati intanyani idan sore nga kodi idan tandumeru bane kunga minna kunga bukhari muslim de tankar garu kargo kungi tanandi segwano nga sore nga kullu hay gari dingranun ko na hadith an ko togon ko ni babunun ko tambire nga awa banganan dangan sakan nan timani fal khulasa أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أئمة أهل الحديث وكبار المحدثين والمحققين وكتابه التوحيد من أصح الكتب المصنفة في العقائد والله أعلم إذا خلاصة نكنا قاعدنا أنت شيخ الإسلام محمد بن عبد الهاب أنا قل لي حديثا سنتوان نيمان كن يواي أنا قل لي حديثا سنتوان بوغور يوارو دان كنا غيم أكتابك التوحيد كتابك كن قا قال لي توحيد كتاب بوصا هنتن يواي أما نمتنا يعني أنت أنت أنت أصنقا بوصا هنتكي ونا هكنا نغني إذا أغنى من دانا كوري نتكبيا na sabati ni nanti Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab haritan to unga ma ga kira ho gabe ya. idan ahalle nan bangan daga ni ku kazirin le Sheikh Islam ato unga bangan daga ni kembren ma kitabe ke be oga mun dana sharhu ke hakan aho de penye idan ke kase tiro kitabe ke sharhu na de hondi insha Allah kan palle asharu gillenga kenga karni ke kube kase tibe ka karni ke kase tiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ودو قرن انجو غدي ممورانو بنوك الله تغنى الرحمن نيما يروان تندون كنا كني الرحيم نيما كني اندانا ناكن الله قال الشيخ عند لنا نواقض الاسلام سلام انغور جندا هينو صحيح نواقض ما نجم ناقض ناقض نكنا قاغي المبطل للشيء والمفسد للشيء وكبيغه هنن بنون قال لك ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا إذا نقضت ما أقرأ برجا نابون إذا قغيت إذا أن الإسلام أنقر جندانو مني ورني كون أنت لما أنقر جندانو نابون دي بيو أنت لنغا غورو غورو أنت مينغا غبو غبو أنت كانغا غبو غبو أنت جنغا غبو غبو أنا تا أنقر لنغا غورو غورو أنت لما أنقر نابون دي قال الشيخ قرسنتي الإمام إمان كغنيم محمد بن عبد الوهاب محمد عبد الوهاب رمغني رحمه الله تعالى ألا هنا كلاً كغن اعلم أتو رحمك الله يل ألا في الله هين دي كتا كيوي أوان قرامون ديني أوان في أودوان نندغن صحيح ننتي يل ألا في الله وان karangun دينا نادان نابرين وان burenya ديني أنا دوتنا ana da wata nayi amma ken na da kannan kagai an ga kande ngalli mu gombeta amma hajan أن نواقض الإسلام لن تسلم غرجا تهينها عشرة نواقض غرجا تهين تميان إذا إسلام غرجا تهين غرجا تهين تميان سكه من تنغم بغاندين بكاري الأول هو هنا من النواقض العشرة قال لغرجا دانو قتميا الشرك في عبادة الله تعالى إلا كبنا ألا باتندي ألا كبير كلا كغاني idan na hillandi ka fa Allah baten no gondi baten ni hinu hillai kenya ke to gono baten nu ko hillai qadar ni sharhundi an gombe angana lahi baten Allah gati ho ho dabari faranga to ho dabari baten nyane Allah gati ho ho to gono faranga to ho to gono ken ga to kenni baten nyane kembirenga hilla kapana Allah ga da dalilu hillu koni adno bin kitenni kannan ga ala garan kitenni kannan kagai Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ahagadi konere ati qala allah ta'ala allah tikallan ke gani keni dalilun li hukmihi fi dunya dalila ani ke hilla kafanan kiten dangane dunadi inna allah haqiqa alla la yaghfiru an yushraka be anda gafarnden yana ina illandika huta kenna sire sogare hillandika ho alla ya anga matubi alla nta gafarnanda anga nya kamesir qore anga nya kamesir darajante anga da hilla kapen kenya nya mangana tubi kenga alla nta maka kawaka nan ta dani da batin gabenya haran na kan mundu munyan paka batiya illa ka pengar tallan ta kafar farni mangana tubiya wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha awa hon kafar ni hube gani illa ka penta nan ka be su da hede serebe aga na kanu na gafara kaman kembere ngo owa ngalla junubun ni hillo ho hanan ni illa ka penye allah ta ka farni mangana tubiya illa ndin ni kan nan ka illa ka be ga be ken kan hinu hin Allah wa gafar nu honu da gada kanu na gafar ku benu da honu ga da anta gafar ni danga ni daga nabi jahannaba ijunu bunu ngana nyame biran be hilla kapte ganti ma la garran arjanna ranya no nan cinan milon cinan amma hilla kakallan ta ken kafarni horati ne ho gore ma hotugun no onatim ho gore sogen tagad amma hotugun ne sogen akende har kube gani muhaqqiqina no go bin temiano anga ngalla idiga mu ngame so no kuy gona nati hilla kapitugun gunne allah nta ka farni mangana tubi nukuy gona nati na allah dunge ran idan an wonto ke aya suratu nisaidi hilla kappen koni hilla ki jem pai kene ke mangana tubi yam pana bakam bakkan maganta ka farni idan hillandinni kannan kaxayi hukmuhu fil akhirah a kiitenga gara وقال تعالى التي كلن غني إنه هنشان من يشرك بالله يم بغنى إلا لكوتي علي فقد حرم الله عليه الجنة حقيقة ألا لا الجنة حرام أكمن كما ومأواه النار أكمن تاغد دنگراني إن بني وما للظالمين أمن يطون يمندان دنغني من أنصار جلد يمندانو يا أنصار نكنا قاعد جمع النصير إذن رسوة غير إلا لكوال لنغا كراكما an pudinga wasene qiyaman ko wata kenya ga ngarano wandi arjanna haramun tengan kamma ta go dingran ni imbenya kaman to agonna loken kam palle sheikh islam muhammad ibn abdul wahab ati wa min za ke aya wa suratul maida ati wa min zalika awagel likem pilla kapeya du'a'il amwat hurunga kunkirnde sahe hurunkirnde kenna gelikem pilla kapeya والاستغاثة أدق حاب مورين قاغا بهم تهرقيا idan na hurun kiri ngalin tella kan to be dan daga kiri kenye ngalin tella wan kan junubun kafarni wa ngalin tella wan lemme kinna ngawa ngalin tella wasa kinna ngalin tella to be do tiga yamar hure idan an inga daga yorin dini kabur min nyimmen dino nga mi ga tirin tirin ko so bi gumunya gani an kebe ngurunu no anta kita maka nyimme tampinde to ske ngalin den lanta yo diga mar hure an ken do Allah na kena hanan na to ada na sadakan dada me miskina akalla na manya na kita katulla sitana nugo ta ta wo idan wannadar ado tekken kaga tekken kaga a kagan ta gemme anna dabari Allah tana da tekunu tekuti Allah amma tekken yi mele suli ken ni makruh nya wala haram nya no qadar ni sharh de mo gombe wa dhabh ado qursin den qaga lahum idangani na qursin den nya karahurun wala na qursin den nya lambon da wala na qursin den nya gidun dangani kunde gawara ke ga gelli hilla kapenye illa kapeke be ga serem bugan ni islama wonde idan gurjan gurjandana hanan ni kannan kaga gan silama gumburun ni pew pew pew kenni na ho ka ho Allah baten no man na Allah bane abatu asani hillandinga من جعل يم بيغنا نيون دين بينه وامين غاني وبين الله هذا اللمين غاني والسائق النغن دغان كونا يدعوهم أويق اللي ويسألهم الشفاعة أوين يغنا قنجون لنغام ويتوكل عليهما وتيغني كما فقد كفر حقيقة كمن كافرناه إجماعة وانو انتم حقمين إذن هو راندو اللنغام na sere go do Allah na na le go man nan daga kenyen walla kaburi gono kaifin ni kannan kagai ay gonun da wari do Allah na ga akenga le go he man daga kinginyin dare kya de kita anna nyini nonye adi ga nundi go ino ko kingi kinginyu kuna kinginyan de Allah kita makya heti ha watin nan ngani to hoda sadaqa ni go kiniya tatin daga kingi ndare na ganja ba ina jaba ada dingran ko timi gulinya wa mana kun ke kere kin ka kin gunyu ngane kin imma ri imma ri kata ba imma ri samba bakabe sahe imma ka ko se kaga ina jaba ina kin ne ke munyi Allah nya ga ni kannan kaga nyantu nganyi baka kin gunyu ko ganyi le ne nyantu na ka bunu maka ai kau ya kun ta gore ti honga nan kin yannan maga akosi sallen be ni sallen ho nan kin yanga akosi ni manta akosi ka kau ya kun ngana sirin logo aka man ti ka ka tanya de ira ira jaba ati gungunyundi wa halimi ya gonnan dumbu na ni ginya mene tin ke gana in gana Allah nya gana nya nya idan hono kada ga kunyanya terebe gara ho arido Allah na ganna gandu ganke amma aka manga kunya kita aga kunya nya gana nan tina kanjon de nyi dangani atu gante nga kunya kamma anga ay gonu ngalla tini modi dangani nan to bire ne itu gante na kamma na karta ku kita ho na karta kan kunya ne ya kun kama nun kafir na ko to anun ju su maka gemen ne maka ko warando Allah na insha Allah tafsiri e sharu ke be garni ke na gilono dinan ta ke asalis dikandinga man lam yukaffir mushrikina yamma be gaman hilla kafanun kafir na o aw shakka fi kufrihim walla siki kafira gundi aw sahha madhhabahum walla dikil lan ta handi kafar man ka kafir na o tere be gabara na hilla kafanu ku kafir na o wal atikan tatini ni kafir nu ya in tatini yahudun ni kafiri in tatini nasaran ni kafiri in tatini bi batana ni kafiri illa kapanan cosi kafirin cosi ken tatini kun ni kafiri ya walla sikana nanti kafir nu ani walla ken ga di killen ci handi nanti kana kille wa kamma akaman kafir nawo idan gurjanda na sikandin fai arrabi'u gurjanda na nagatandi mani i'taqada yamma benda ta hisondo menga أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم nanti annabi nyimmen tana kandenga akmalu kenyan timmanta min hadi dinan tafaren kandenga aw anna hukma ghairihi walla atanan kitenga ahsanu kenyan curonta min hukmi dinan tafaren kitenga kalladhina qayyammu yufaddiluna hukma at-tawaghit ga taghutun kitenga ga kam pasangonta gono ala hukmihi faren kiten kamma fa huwa kafiru ken kaman qagani kafira idan tere suwa ga da ta yi sondomenga nanti sere tanawanonga kandewa ken maga ken kande do faren kande in cuanyera walla ken kande pasunta faren kande nga antimmanta faren kande nga kafirani ke kamanga man na ta hanconde menga faren kande nyantimmanta sui ado kande nta nyora diga yamar kande na hasai antila ma gunta an kanga di nyoron dia wallan nangara hasonde ya antila ma gunta ko jinna abono sahib walla kenga henanti seretana wanonga ken kiitenga ken ñampasunta faren kiitenga walla kiiten do faren kiiten coanyira suroindi kafirananga man na tahancondo menga kiiten tano aɗo faren kiitenga ñera faren kiiten ñampasonta susukahumantenga anda misali ndeni a toko yemmukuɓenuga kaxotunum kiitenga iga fasongontaxunu faren kiiten kamma masalan tunka ñugu ɓure axamaxa toana ɓure wanonga sahe menu kunga tana gana kubenu nunya ido kallen gana me farin ido faren me meso an angana ti kunya surunni walla kullu agaran to be haken nan ti kwa surunni hinnen na kwadi telengon na kwadi kambiranga akaman ni kafira abu baka salama on non al khamis karagandinga aba abghada shay'an yamma be gana honne goni mimma gallehunga jaa bihi rasulu gari tikenga sallallahu alaihi wasallam walau amila bi haraka mangana golli tikken ya. faqad kafara haqiqa kaman kafirna wa farelli ti bate goy farelli ti dina nyugari ti sharia nyugay an kenda ken koni haranga na golli tay ya kafirin yananga aha Allah goni amma golli tay ga kafirin yananga gadi idan am gonto faren do ko wanda min nagari maga bututi kenga maga liire kita ken igonu ga dangara faren kibarin kota an ga ngali ya go ngadumbunu nga idan dalilan ni kannan kaga li qawlihi ta'ala alladhi kan kannen danganim zalika kamme hakene kenga asababu mana halake ke do taqibonne ke sabadi gollu kunan bono asabun ni kannan qarai bi annahum nanti kunga karihuma ida honqoni anzala allah alla gara kebe yankandi fa ahbata a'malahum alladi gollum bonondi surat muhammad idan ken dalilen an gara kowa koni gati faren cunnan ye ke an ken nyaga da ken koni an to onni kafirin haranga na sunna ke dabariya sahih qur'ana gane ga kenyam mogani iti salle anda gonin kancalle iti sumi anda gonin kancungu barajen tanda kafir anan asadis tumundi man haza bi shay'in <clears throat> afwan yamma be to tolen ta goti honne ya min dini rasul gelli farin dinan sallallahu alaihi wasallam aw thawabihim walla abaraje aw iqabihim ayangan katenga kafar akaman kafir naw sirebe to tolen ta goti farin dinake ya walla farenti ke golle barajen ni kenya antolen ta goti kenga ma farenti ke golle yanga katen ni kanga na da bar golli bura na antolen ta goti kenya an kafir nawo idan dinan dun kono maka tolen ta goti dina maka tolen ta goti kafira gun sababu nyugani والدليل قوله تعالى دليل أن الله كان قلنا كلن كغني قل أن كنا أنت أبي الله يا لتي ألي وآياته هذا كيف نونا ورسول هذا غفارنا كنتم أغكنيا تستهزئون أغا تولين تاغني تكوي لا تعتذروا كما لنجورو كوني قد كفرتم أغا كافراغو بعد إيمانكم أغا لمن كاغم فالي إذن kene ga bugunan daga jihadu nga do faren ba te tabo kin kai gara diga mu gonu konni ida faren do sahaba nunya magante sahaba kallamun to ku o gara nganu yannu nin nugulle min tonni da su ko mantenga ka gan tonyo ni da kwa koni allah subhanahu wa ta'ala di i kafira unga da ken kono qurayna ko agar ni insha allah eh, sharhu be ga ke halle o wa hatan panci ni kendi aya yang kasabu ngani ke be ya idan am mo gonto ma tolen ta gunya ti dina ke ma tolen ta gunya ti dina dun kono nga ke ke aya tauba astihru korte wa السحر كورتي ومنها korte كورتك يا الصرف إلا ندنا ولا عطف أدو ساغندنا faman fa'alahu yamma be gananya korte kenya aw radiya bihi walla kan adungatu korte ke ya kafar akaman kafirahum والدليل دليل قوله تعالى الذي كان قد كلن كغني وما يعلمان ملك نكو لن تتويندني من احد قلي يمبان يقرتنا حتى يقول من لغتي انما نحن فتنه ان موكن جاربي فلا تكفر مع كافرنا سوره البقره idan korten cuka humanten ni e, e, islama ngurjandi higwayi amma hilloyere sirgaben tatu nanti kunna da kunko kenna nasoron tubugumedi misala di yaganye mun pilli ni tubugumedi walla kenna ni hanundi kattameya sahim keni korten pagiga hakiganye anta gemme a ñammogo susudi anga ngallitiya ati ni tubugumedi ken koni hoa kenga kani hanundi me ke har banenta kenga onati kokoreway illa ka kappen pagiga ganyane ammugu silama gun nogonde الثامن يرندنا مظاهرة المشركين هلا كبانون ديماندنا andalga nannati iwruginde wa muawanatuhum adi demandenga ala almuslimin islaminon kamma kexaxa serebega hilla kappano ña demana almudahara ada almuawana isuni kannan kaxay almunasara demande serebega hilla kappano ña demana islaminun كما iti sunna madrasa nankare andi dema iti sunna nan nankare andi dema itono sunna gumun kata bende andi dema andi iya wuruge man kaka nya kafiri angara silla kapanon dema islam non kam mata kafira wa dalilu qawluhu ta'ala dalila allah digan ne kallan ke ganim wa man yatawallahum yamma be ganabi si hilla panon ku kafir nu ku akum mu'minunu di minkum gella akunga fa innahum haqiqa akamanga minhum ana gelli kafir nukai inna allaha alla la yahdi alqawma zalimina anta kandan ni soronga soroku benu gani du tonya soroku benu gani tonya ngundano ya sahe warni illa kapana adi metonya adi tanang kaka tonya idan soroku benu gani tonya ngundana nga allan takun kandana suratul maida atasa kabundi atasa kabundi mani a takada yamma ben da ta hison domenga أن بعض الناس نتصر نجو يطاه الخروج بقى كنيروانا عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بقى محمد شريعة ما فهو كافر كن كافر أي لقوله تعالى الذي كان قننا كلن كغني ومن يبتغي غير الإسلام يم بن الإسلام أنت نمور ديننا يديني فلن يقبل منه كن دينا ترقنا كمانا وهو في الآخرة من الخاسرين كمنا الله غرق وتاقل لفردانو إذا يرى إواقني نسخة نغاتنهم يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج قب بقى خضر يروى مغنبه عن شريعة موسى بقى موسى سريع عليه السلام فهو كافر أكمل كافر النسخة يغاكي أروندني كم فلانا دليل